أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تبول وجاء ثبتك على مؤكتي بيسر من هدوى أولا مسلاتي نا a birnin kudu a jihar jigawa jihar jigawan najeriya a wannan marece na talata 25 ga watan ramadan shekara ta 1443 na hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam da kuma shi ne 26 ga watan hudu a shekara ta 2022 na lissafin biyu. muna roƙon Allah maɗuki ya ƙara mana taufiƙi wajen aikata ayyukan kirki a wannan wata kuma ya fi mana zunubanmu ya gafarta mana su kamar yadda muka zama ya karanta aya ta 47 a suratul nisa'i inda Allah maɗaukaki ke magana da ahli kitabi muqatabatan ya ayyuhal ladina utul kitab wannan yana daga cikin ko tana da cikin ayoyin da Allah maɗaukaki ya magana da ahli kitabi da irin wannan slubi wani gun a ce ya ahlal kitabi amma nan ya ayyu hallabi na utul kitab an yi amfani da wannan utul kitab saboda yana da madlulin wata ma'ana hum ahlul kitabi istilahan in aka tashi magana a kansu su ahlul kitabi ne amma nan buƙatar sake tuna musu cewa su an ba su littafi ta taso ne saboda saƙon da ke ciki mai Allah yake so a lura da shi a wannan guri ne su yi imani da littafin da ya bai wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam to shi kuma mutum in kana kiransa zuwa yi wani abu in za ka haɗa da tuna masa wani abu makamancin wannan cewa ya san da shi sai ka ƙara ɗora masa hujjar to me zai hana wannan ma ya karɓe shi irin yadda ya karɓi wancan an fahimci abin yana da cikin sirrin maimaita ambatan ko ambatan utu a nan eh. ya ayyuhal lazina utul kitab ya ku waɗanda aka wa littafi an faɗi utu bina an lima lam yusamma fa'iluhu da ma'ana shine ya ayyuhal lazina atahumullahu kitaban ko kutuban ya ku waɗanda Allah ya baiwa wasu littattafai ko littafi inda an faɗi dama littafin kuma ana zancen ahalin kitabi to jinsi ake nufi yawwa jinsi ba guda ɗaya mu'ayyani kamar a taura ba eh, domin akwai a taura akwai injila akwai sauran littattafai kuma waɗanda aka je wa annabawa zabura da sauransu ya ku waɗanda aka bai wa littafi aminu umarni ne nan aminu ku yi imani bima zanna da abin da muka sassaukar musaddiqan lima ma'aku yana mai gaskata abin da yake tare da ku alƙur'ani Allah maɗauki yana siffanta shi da nazzala sau da yawa su malamai suka ce yana da mazluli shi ma ma'anarsa saboda yana ba lokaci guda aka saukar da shi ba ba kamar a taura ba ina an zannan taurata fiha hudan wa nur sannan alqur'anin an ambaci anzala dangane da shi an ambaci kuma nazzala yawa ya ayyuhal ladina amanu aminu bil kitab bil aminu billahi wa rasulihi wal kitab alladhi nazzala ala rasulihi sai ce wal kitabul ladhi anzala min qabl shi ƙur'ani sai aka siffanta shi da wannan nazzala kasancewar sassaukarwa saboda haka aka rika saukar da shi munajjaman eh, munajjaman ma'ana lokaci bayan lokaci installmentally yau wannan aya gobe wannan sura jibi waccan aya jibi waccan faƙara ko wannan aya hmm. to haka Allah madauki ya saukar da Alkur'ani, to ku imani da abin da nazzalna muka saukar da shi musaddiqan lima ma'akum yana mai gaskata abin da ke tare da ku eh gaskata abin da ke tare da ku za mu magana akan wannan min qabli an naqmisa wujuha tun kafin mu shafe wasu fuskoki wannan wa'idi ne cewa ko kamar ana ce musu ku ku imani da alƙur'anin nan da aka aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi sallama da shi in ba haka ba daga cikin abin da ake tsoratar da ku zai iya faruwa a gare ku shine a shafe fuska Allah kuma mai iko ne akan ku me ma'anar shafe fuska a shafe zanen fuskar a mai da ita bai daya eh, kamar yanzu eh, mutum ya zama an an rufe ba idan ba hancin ba komai duk abin da ya dago saman nan duk a shafe shi ya zama kawai bai ɗaya ga sanan shi ɓuri haka mm. ina kyau a fuskar da babu komai a ta. kun ga fuskar ɗan adam yadda Allah ya yi ta ɗin haka to shi ne mafi kyawun mafi kyawun abu da Allah maɗaukaki duk inda ka yi wani abu ba wannan ba amma da kullum da muke irin wannan zancen za ka ba zai kyau ba eh, haka Allah ya sanya dan adam fi ahsani taqwim taqwim mafi kyau Allah ne faɗi mafi kyau din aka kaje kai ta homework ka binciko ka kwakwalo ka yi bincike ka gano eh, duk inda za ka ba ka samu dan adam da sura duk inda wani aka yi wani robot sai ka ga mutum na a ya fi shi kyau za a yi ado kan za a yi mai za a yi mai to amma ba zai kai dan adam ba Allah ya ƙara mana imani da wannan hikimomi na to min qabli an natmisa wujuhan fa naruddaha ala adbariha sai mu juyar da su bisa fuskokin su bisa abin nan wato eh, tsayoyin su hmm. adbar shine baya mu juyar da su bayan su yadda bayan yake sai a ne da fuskar haka zika duba bayan kanka me ai ba komai kokon kan ne ko ta fuskar gaba fa me ga ido ga hanci ga baki ana ganin kunne mm, tun aka mai da gaban ya koma kamar baya, ya kaga an shafe mm, fa da ha ala adbari auna la'anahum ko kuma mutsi ne musu kama la'anna ashabas sabti irin yadda muka tsine wa ma'abuta asabar za mu magana akan wannan shi Allah ce wa kana amrullahi maf'ula lamarin ubangiji abin aikatawa ne shi lamarinsa kamar yadda ya faɗa ne inna ma'amruhu idan arada shai'an, an ya lahu kun fayaku duk abin da yake so kawai sai Allah ya magana da abun ya ce ya kasance sai ka ga abu ya kasance a yadda yake so a surar da yake so to wannan aya ɗaya ce daga cikin ayoyi makamantanta wanda a cikinsu Allah subhanahu wa ta'ala ke umartar ahalin kitabi da yin imani da alkur'ani tare da tuna musu abin da aka riga aka saukar musu ma'ana aka saukar wa annabawansu da suka yarda da su kuma littattafan suna nan a hannunsu kamar da muka yi magana jiya ko ba komai wajibi ne mumini ya yi imani da cewa Allah ya saukar da littafi shi sa kun ga mun yake daga cikin rukunin imani a musulunci filas ne sai mutum ya yi imani da littattafan da Allah ya saukar ƙulu na bima ƙulu آمنا بما أنزل إلينا وما أنزل قولوا آمنا بالله فيه نعم أولا في سورة البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلم في يسا يتي فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا saboda sharaɗi ne na imani dole mutum ya yi imani da wannan ba haka ba zai zama kafiri shi sa kuma ya yi hukunci akan duk mutumin da bai imani da littafai gaba ɗaya ba ya zaɓi ya imani da wasu ya kafirce wa wasu Allah ya kira shi kafiri kafirin ma kuma haƙƙal innal ladina yakfuruna lillahi wa rusulihi ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا ليش أولئك هم الكافرون حقا saboda ne sun rarrabe duk wanda ya rabe yace ya imani da wani annabi bai imani da wani annabin ba ko ya imani da wani littafin bai imani da wani littafin ba to cikakken kafiri ke bi Allah ji Allah kafiri na gaske ni inda za ka akwai kafirai to amma Allah ya ware wannan ya ce na gaske ne saboda ne yana da cikin usulin abin usulin balal ji malaman aƙida bayna ma huwa mujtama ko mujtama wal jam'u bainama huwa mutafarriq duk abin da Allah ya hada shi ya yi masa hukunci iri daya, to kai ka zo ka rarrabe bayan Allah ya hada hukuncin wannan usuli ne na ɓata haka nan duk abin da Allah ya ware shi daban ya yi masa hukunci wannan kaza ne hukuncinsa kaza wannan kaza ne hukunci kai ka zo ka haɗa su kace duk hukuncin daya to shi ma ɓata ne shi sa azabin aƙida cikin abin da ya shafi da cikin usulin aƙida mahalli suna akwai a taslimu lillahi war rasul sallamawa da miƙawa Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka yadda duk abin da Allah ya faɗa haka yake to in Allah ya haɗa annabawa gaba ɗaya ya haɗa littattafai gaba ɗaya yace wajibi kai imani da su ulu amanna billahi wa ma unzila ilaina shine alquran wa ma unzila ila ibrahim da abinda aka aka saukarwa annabi ibrahim wa isma'ila wa ishaqa wa yaqub wal asbaq wa ma musa wa isa da abin aka biyo annabi musa da isa wa ma utiya annabiyuna min rabbihim aka yi tafsisi kuma sai aka zo aka yi ta'amini an faɗi sunayen da wani da wani da wani sai kuma aka ce wa ma utiya kai da annabawa duk abin da aka ba su to mun yi imani la nufarriqu baina ahadin min don haka duk mutumin da ya rabe tsakanin abin da Allah ya haɗe shi to ya kafirce wa Allah kun gane wannan Allah ya ce wajibi mu imani da dukkan annabawa da haka idan mutum yanzu ya jera annabawa ya biyo da sunayensu annabuwa ne eh na yarda da shi annabuwa ne eh na yarda da shi annabuwa ne a a to shi kenan an karyata shi annabi wannan da aka ce an gaskata duk mutumin da bai yarda da annabi isa annabi bane na Allah to ya karyata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an gane shi yasa kun ga mu a musulunci ko kirista ya zo yana zagin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in muka ce za mu rama ba za mu iya ramawa da zagin annabi ko ba haka bane domin zagin annabi isa wanda suka yarda da shi mu a musulunci kafirci ne musulunci shi kadai shine addinin da ya sanya sharaɗi mutum ba zai zama musulmi ba sai ya yarda da annabawa baki ɗayansu ku duba ku gani wani irin adalci ne wannan wannan adalcin ina ma a ce za a same shi a gun yahudawa a same shi a gun kirista su a irin batan da Allah ya sa suka fada cikinsa gani suke yi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam neman shugabanci ne da neman mulki kawai ya sa ya zo ya ambaci waɗannan annabawan shi ma ko kuma ya je gun wani malamin yahudu ko malamin kirista wai ya koya masa shi ne ya tattaro waɗannan ilmomin shi ma ya faɗa ya zo da littafin ya ce an saukar masa su haka suke faɗi kuma sun san ƙarya ne eh, sun san ƙarya ne wannan littafin ya fi ƙarfin ɗan adam ya ƙirƙire shi shi ya sa a cikinsu su malaman yahudawa da malaman kirista idan aka samu wanda yake Allah zai ba shi taufiki ya zauna ya karanta ƙur'ani karatu na fidda san rai e karatu na nutsuwa to da wahala bai musulunta ba da wahala bai musulunta ba saboda abin da ke cikin littattafa wato alƙur'ani in mutum ya karanta shi in dai mutum ya san waɗancan littattafan, to zai ga ko da akwai bambanci a shari'a da kuma wasu wurare ne da aka kuskure har a aƙidar amma usuli ɗin ne da ake kira zuwa gare shi to akwai kamanceceniya akwai daidaito cewa Allah ɗaya ne ake bautawa ko da dai a cikin yahudancin akwai shirka ko da a cikin kiristanci shi ma akwai shirka suna aikatawa amma usulin abin da Allah ya kira su a kai babu shirka domin ka duba game da malamai binciken sanin wannan abin suke ambatawa in ka duba cikin bayan din gaba daya old and new testament musamman ma new testament shine wanda kiristoci suka yadda da shi babu wani wuri guda daya da annabi isa alaihi salatu wassalam da bakinsa shi ba aka faɗa a kansa ba a shi yace shi Allah ne ko ɗan Allah ko wannan wani abu ne da Allah ya tursasa su don ya tabbatar da mu'ujizarsa duk inda aka faɗi cewa Allah ɗin ne shi ko ɗan Allah ne wasu ne suka faɗa ba shi ne ya faɗa duka ku je ku karanta ba ba na son ba kai zai ba a ilimin aƙida musulunci ka je ka karanta bible ka san wani haka kawai yanzu ne sun komai a aqida ba sai zai zai zai yana yawo da bible aibi shi muke karka sa kanka wannan ina jin yi magana a kansu biya ko shiryarwa da faɗakarwa da malamai suke a kan waɗannan abubuwan mutum ya guji shiga cikin wannan harka idan shi bai ginu da sanin usulin addinin musulunci akwai matsala sosai ko ba komai zai iya samun kokonto kuma ba bai kamata a mutum ya zama ya je neman amfani kuma ya dawo da cuta ba Allah ya tsari don haka wajibi ne a musulunci mutum ya yi imani da dukkan littattafai wajibi ne ya yi imani da dukkan annabawa idan mutum ya ware wani annabi ya ce ba zai imani da shi ba to kafiri ne shi hmm. to wannan aya kafin ita da bayanta cikin jerin ayoyin Alƙur'ani, sai ayoyi da yawa da Allah maɗauki ya magana da alil kitabi wani wurin a ce ya zo marfu'i musaddiqun lima ma'ahu wani wurin ya zo mansubi musaddiqan wani wurin ya zama siffa ce ta Alƙur'ani, wani wurin kuma siffa ce ta manzo rasulun musaddiqun misali wani wurin ya zo lima ma'akum da khitabi wani wurin ya zo lima ma'ahum da gaiba wani wurin kuma ya zo lima ya yadayhi kuma ya yadayhi ana nufin qablahu yawwa duk waɗannan ka duba a cikin alqur'ani a sai mun jero ayoyin masu nan da yawa zaka same su a cikin suratul baqara kawai akwai da yawa adadi mai yawa ta farko ma ita ce ya bani isra'ila kuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun wa aminu sai wa aminu bima alzantu musaddiqan lima ma'akum na aka fara faɗin wannan ku yi imani da abin da na saukar yana mai gaskata abin da ke tare da ku to malamai sun tattauna akan me ake nufi da wannan musaddiqan lima ma'akum farko dai kafin mu je nan wannan ayar ya ayyuhal ladina utul kitab aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum ta fi kama da ta fi bayyana ta fi fitowa fili cewa da yahudawa ake fiye da kasancewarta da kiristoci ake kamar da malam da kimiyya ke cewa a cikin aljawabu sahi ba don komai ba saboda a cikinta an faɗi la'antar ma'abuta ranar asabar an gani ma'abuta ranar asabar ku suwaye a cikin yahudi ne haka tunda Allah ya tuna galibin Allah zai irin wannan yakan tuna wa mutum abin da ya shafe shi an gane abu yawwa to me ake nufi da musallifan limanu aku yahudu da kirista a zamanin yanzu sukan tuhumi musulmi kamar irin da ya har da sukan ɗauko su ce ai gashi nan a cikin alkur'ani Allah ya haɗa ya ce innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun wannan ta suratul baqara kenan yawa akwai irin ta al-ma'ida akwai kwatankwacin ta al-hajj wannan ko da yake waccan ta alhaji inna Allah yafsilu bainahum ya amma ta hadda mushrikai ya hada amma a waɗannan da ta ma'ida da ta albaqara a ƙarshe ya ce falahum ajruhum inda rabbihim musamman ta farko ka falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun to sai suka ce ai shi nan a cikin littafin naku ya ko musulmi an faɗi cewa waɗanda suka yi imani kaga ko kenan da waɗanda suke na hadu yahudu kenan da waɗanda suke nasara kiristoci kenan da kuma sabi'in sabi'awa su waɗannan duk wanda ya aikin kirki to zai sami ladansa a wurin ubangiji kuma Allah maɗaukaki zai ba shi sakamako kuma ba zai baƙin ciki akan abin da ya gabata ba kuma ba shi da tsoro akan abin da zai zo nan ko yadda aya take ce sai suka ce to gashi nan an yi ba mana an yi ba wa kiristanci an yi ba wa yahudanci to wannan duk yana daga cikin aljam'u bayna mutafarriq da suka aikata domin Allah madauki duk da ya hada anan, to amma suwa yake nufi kuma yana daga cikin wato talbisi talbisi shine cakuda ƙarya da gaskiya suwa ne ne nakara da ake nufi a wannan wuri shin su ne waɗanda Allah ya faɗa a suratul ma'ida laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa al-masih ibn maryam shin su ne waɗanda Allah ya ce laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha ko ko su ne daban in dai waɗancan nasarar su ne wannan to dole ka dawo qur'ani a baka fassarar wannan ta farkon cewa ba yadda ka fahimta ba an fahimci abu shi yasa eh, mutum yana son da shiga wannan fagen in Allah sa yana da ƙwari da ƙoƙarin fahimta ya ƙoƙari ya sauke littafin aljawabu sahih liman baddala dinar masai wannan littafin aya ce da cikin ayoyin Allah da Allah ya san ta ta hanyar ibnu taymiya wato kariya ne da ya bewa addinin musulunci da me da martani da irin wannan shubuhohin da tuni an faɗe su kiristocin cyprus da suka aiko masa irin wannan tuhuma ya rubuta waccan amsa a kansu to irin waɗannan abubuwan in ba ka ginu a sanin yadda addinin musulunci ya ginu ba to sai ka je kai tabar baɗiya ka faɗa kai kuskure ka ɓatar ka ɓatar za ka a kiyaye waɗannan abubuwa waɗanda ake nufi a waccan aya da bakara da ma'ida su ne waɗanda suka yi imani da annabin zamaninsu irin yadda muminai suka yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an gane yawwa wannan al'imani da annabi Musa kafin zuwan annabi Isa ko kafin sauran annabawa da suka zo hakanan wanda annabi imani da annabi Isa ya mutu a kai kafin zuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma in dai mutum ya riski zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to wajibin sa ya imani ya zama musulmi in ba haka ba Allah ba zai karbi addini an wannan yawwa zaka ko kuma a zamanin Manzan Allah sallallahu ɗin a cikinsu wanda ya yi imani da Manzan Allah an gani? yawwa amma mutumin da ya zauna akan abin da a dalilinsa ya kafurta, kuma sannan ya zo ya ce ga shi an yi ba masa wannan talbisi wannan kawai na bamu labarin su dangane da wannan ayar ma suna faɗi suna sa a to gashi nan musulmi ko zo kuna cewa ɗan nima ma'akum su kuna nufin wannan ƙur'ani ya gaskata Baibul kenan cewa Baibul gaskiya ne haka suke faɗi to za mu bayanin me ake nufi shi yasa wannan yake buƙatar mu yi bayanin me ake nufi da wannan musaddiqan lima ma'akum din ko musaddiqan lima ma'akum an gane ko ma'anoni da malamai suka bayar kamar guda uku na wannan magana musaddiqan lima ma'aku cewa alqur'ani Allah ya saukar da shi yana mai gaskata abin da yake tare da ku na farko menene ma ma'a hmm? wannan tambayar farko ke menene ma ma'a ahlil kitabi tunda nan muna zancen allazina utul kitaba waɗanda aka biyo littafi man ladhi indahu abin da ke tare da su shi ne waɗannan littattafai to kowane littafi ko ku littafan da suka tabbata daga Allah ko ma menene dai abin da ke tare da su Allah ya amfani da shi ibn ashur yana cewa an yi amfani da wannan Limamu akum ko Limamu akum ba a ce a taura ba saboda a cikin wasu littafan ban ba a taura ba akwai maganganun suna da bayanin fiskofin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama irin yadda ma babu a cikin attaura a an biya, da muka ba da misali irin su ya sho da sauransu a suna cikin an biya. to a cikin zunɗin har zuwa lokacin manzan Allah sallallahu alaihi ina jin manta taba faɗin wannan anan a wata shekara cewa malam mutum ya cikin aljawabu sahih na karanta wannan magana da tsewa yana faɗin akwai nuska copy na zabura wanda akwai sunan manzan Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallama a zamanin manzan Allah akwai wannan nuska din ɗaya daga cikin kofi kofi na zabura kaga a ce kenan wannan ya nuna A zabur kuma aka saukarwa nabi Dawud yawwa to akwai wanda akwai abin da aka saukarwa sauran annabawa ko aka yi musu wahayi an samu wasu abubuwan a rubuce to duk abin da yake cikin waɗannan littafai wasu gaskiya ne wasu kuma akwai kuskure a ciki saboda me rashin tabbacin wa ya rubuta su mu a yadda muke gani a yanzu a bincike na ilimi babu sanadi da ya tabbatar da waɗannan littafai to amma tun da littafai ne da asalin su akwai gaskiya a ciki Allah bai basu dukkan su sun bata ba ko dan a tsora ma masu su hujja an bar wani abu na gaskiya a ciki kun gane wannan abu yawa an bar wani abu na gaskiya a ciki musamman abin da ya shafe usulin tauhidi da kuma isbatun nubuwa saɓanin abinda mushirikai mushrikai suka tafi gare shi ne ta annubuwa akwai abin da yake na tabbatar da annabci kuma ko dan waɗannan ayoyin ma su zo kaga za su samu mahallin aiki cewa daga cikin abin da ke hannun waɗannan mutane ahalin kitabi akwai abin da wannan ƙur'ani da ya zo yake gaskata shi don haka daga cikin abin da ake ambatawa na ma'anoni wannan a zance na farko shine an ba su labari su ahalin kitabi a cikin littattafansu kuma sai labarin ya bayyana yadda yake ne aka ba su labari labarin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam mun yadda ko su waɗanda na yanzu da suke buɗewa su gaba mu mun mun amince mun tabbatar da cewa akwai sunan manzon Allah sallallahu alaihi a cikin asalin waɗannan littafai tunda littafan nan a yadda suke yanzu ba su da tushen tabbacin da za ka iya tabbatar da komai a cikin su cewa daidai ne ainihin wannan mace an gane don haka idan ka ga babu kamar da na faɗa jiya ba dawowa za ka yi ka tuhumi alƙur'ani cewa ya ƙur'ani ya ce kaza kuma shi ya bincika babu ba an gani saboda ai asali waɗannan littattafan ba su ne usulin asalin littattafan da Allah ya saukar ɗin ba amma a cikinsu akwai abin da aka sauka. ina ga kuma dai duk bahaushe ya fahimci a cikin kaza akwai kaza amma kuma baya nufin dukkansa shine kaza wannan shine littattafan to an ba su labari kuma labarin ya tabbata kamar yadda aka ba su ne aka ba su siffar manzan Allah sallallahu alaihi da sunansa da kallar idansa da kallar hancinsa da zubin gashinsa da duk abubuwa da yawa na siffofin manzan Allah sallallahu alaihi duk an faɗe su shi yasa wasu daga cikinsu kuma a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi da suka zo suka kalle shi kuru-kuru suka ce shi ne kaga ko wannan ya isa gaskatawa to wannan kenan shi yasa Allah madauki yake cewa ya arifuna hu kama ya arifuna abna'ahu sun san irin yadda suka san su wasu malama suna cewa wani sirri a wannan zancen Allah bai ce ya arifuna hu kama ya arifuna anfusahum me yasa saboda don kun gane a yi bambancin ya na hu kama ya na abu na ahu haka ina sun san shi irin yadda suka san ‘ya'yansu in ku aka ce ya na hu kama ya na an fuso kamar yadda suka san kansu suka ce nisa ba a faɗi ya na hu kama ya na an ba. saboda shi mutum akwai wata marhala ta rayuwarsa da bai san kansa ba sai daga baya yake sanin kansa yanzu babu wani yaro da zai biya maka kalar kafarsa duk yanzu duk mun girma ba mai iya sai maka lokacin da ina yaro kaza nake kaza nake lokacin ba shi da hankalin da zai fahimta amma sanin ɗan fa da aka haifar masa zai ga irin kafar zai ga irin kaza zai zuwa ne ne zai masa tsarki zai sa masa wanzo inda tabo a wuri kaza ya sani to wannan shi yasa Allah madaki ya bada wancan misalin bai bada wannan saboda dan adam akwai abin da bai sani ba dangane da kansa kuma ka zai abin da ka sani dangane da kanka shine tunaninka na zuciyarka shine wani ba zai iya gaya ma ba amma ko bangarorin jikinka na waje ai akwai abubuwan da suna nan a jikinka kai har yanzu ba za ka iya gani ba akwai bangaren jikinka da ba za ka iya gani ba yanzu ko babu kowa akwai sai dai wani ya gani ya iya gaya maka don haka shi yasa aka zaɓi a faɗi ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum ba a ce anfusahum an fahimci abu wannan kenan don haka Allah madauki ya bada wannan labari tun da ko ya bada wannan labari shi gaskiya ne a ce wannan littafin ya zo musaddiqan lima ma'akum min hadhihi al-ma'lumat al-madhkura fi kutubikum an gane wannan littafin yana gaskata wancan prophecies din da aka faɗi da sifofin manzon Allah sallallahu alaihi ma'ana ta biyu abinda malamai suka ambata suna cewa a manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari akan annabi Musa ya ba da labari akan sauran annabawan banu Isra'il ya yi magana akan annabi Isa kuma shi ba daga banu Isra'ila yake kuma annabi sallallahu alaihi wasallama daga cikin abin da Allah ma'aiki kullum yake tuna mana a cikin shi ne bai yi karatu ba bai iya rubutu ba a lokacin da aka saukar masa alƙur'ani ko kullum karka manta wannan zance ba suka bane ga manzan Allah su da sallama ina jin duk shekara yi wannan zance shi ma ko ba suka bane ga manzan Allah su da sallama a ce ummi bai iya rubutu ba bai iya karatu ba ana nufin a lokacin da aka saukar masa da alkur'ani Allah madauki ya faɗa wa ma kunta min qablihi min kitabi baka kasance kana karanta wani littafi ba min qablihi kafin alkur'ani kafin alkur'ani an zama bai taɓa karanta wani littafi wala takhutuhu bi yaminika kuma ka taɓa rubuta wani rubutu da hannunka tun a gudun sai Allah ya bada dalili yi idan da an yi haka lartabar mubtilun da mabarnata sun yi kokonto akan zuwan da kai da Alƙur'ani. inda a ce manzo Allah sallallahu Sallama mai bincike ne ya shiga labirar ɗin yahudawa ya shiga labirar ɗin kiristoci ya karanta kaza ya karanta babil ya karanta kaza da kaza in yazo da Alƙur'ani haka yi kofowa haka za su faɗa to amma annin sallallahu bai taɓa karanta wani abu bai taba rubuta wani abu kafin alqur'ani sai bayan alqur'ani ya iya rubutu kuma ya iya karatu duk wani mu'ujiza ce ko ba mu'ujiza ba a ce wanda yake kuma sai Allah ya sa shi a Arabia a kasar Larabawa wuri mai nisa tsakaninsa da inda arzul anbiya ita ce akwai nisa ma'qul ne nisa yawwa tunda har yanzu akwai hanya ana iya zuwa kuma tun a lokacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ana zuwa inda annabi sallallahu alaihi ya je Syria ah, kasuwanci da sauransu shine Sham da kuma anan nan ne duk Palestine suke ba shi yasa Yahudawa suka makalkale kissar Buhaira ar-Rahib ba Buhaira kai Buhaira ar-Rahib suka ce ya taba tsaye da shi sun yi magana ya ga alamun annabta malamai da suka yi bincike kuma suka ce isnadin wannan kisar ma bai inganta ba duka saboda me don tabbatar da cewa manzon Allah sallallahu alaihi ba haduwa ne da wani malamin Yahuda ya bashi alqur'ani ba idan wani malamin shi ba zai so a ce wannan qur'anin ya fito daga hannunsa ba aina shi zai faɗe shi ko ba kuma kuma sannan yaya annabi sallallahu alaihi in ko yayi abu'n Yahudawa ya zai zo a cikin littafin kuma zai tsine musu a cikin littafin gashi nan an ce kafirai ne an ce zinannu ne an ce kaza ne an ce kaza ne ya za a yi malaman nasa su bari ya rubuta wannan ko ba ne wannan abun ba za ka wannan wata ya ce kawai da yahudawa da kiristoci saboda rashin kan gado ko saboda ta'assubanci sukan faɗi irin wannan magana cewa manzan Allah sallallahu alaihi ya je gun wani malami ne daga cikin malaman yahudawa saboda iliminsa da kaza ko kuma su ɗauko kisar uwar na Nawfal da Khadija ta kai shi radiyallahu ta'ala an ta ce ai tun tunda shi ma yana nan yana karanta littafin baya kaza da kaza ai abin da ya faɗa dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam farkon wahayi da aka kai shi ai ba gaya masa yayi wani abu ya ci gaba da rubutawa shi ma labarin ya zo ya ba shi cewa ya je kogon hira ga abin da ya faru da ya ji wannan sai ce eh in ko wannan ne to lalle wani sha'ani zai zo maka kuma har mutanen garin ka za su kore ka kuma yi abin da ya faɗa ba ne. ai ba zama ya ce to bari in fara gaya maka to ka rubuta kaza ka rubuta kaza ina labarin mala'ika da shi ya yadda da shi an banci abin zaka duk wannan tatsuniyoyi ne da zaka ga yahudawa suna rubuce-rubuce an na taɓa ku labarin wani da ya phd a jami'ar new york tun 1940 judaism in islam ko sunanta kenan judaism in islam yahudanci a cikin musulunci Ya duk ya ta karairai duk ya kokarin bi waɗannan ayoyin da ake magana akan ahlul kitabu sai ce wannan tana cikin genesis wannan tana cikin leviticus wannan tana cikin exodus wannan tana cikin kaza da kaza wanda kuma duk sulman sa ya kai na bi misalin ina da ita na bi ta duk ba komai a ciki amma su da yake suna rubutawa waɗanda ba su san waɗannan abubuwan ba musamman daga cikin mabiyansu da ba bincike za su yi ba sai suka ɗauka haka ne amma duk mutumin da ya sakaci zan ce ko ya sa'a ba zan ce ya sakaci ba duk mutumin da ya sa'a a cikinsu ya zo ya binciken da kansa ya karanta ƙur'ani ya yi kwamfarin da bible ya san cewa zancen ba iri ɗaya ba an fahimci abu yau ba don haka annabi sallallahu alaihi wasallama daga cikin ma'anar wannan lima ma'akum musaddiqan lima ya ba da labari akan annabi Musa da annabawan banu Isra'ila umuman kuma ya ba da labari cewa waɗannan annabawa Allah ya saukar musu da littafi kuma ya ba da sunayen littafan yadda suke kuma sannan ya ba da labarai wannan ma ina jin na sha faɗarta a nan ka duba labarin annabi yusuf ka je ka yi comparing ka gwada yadda allah ya bada labarin annabi yusuf a suratu yusuf da kuma yadda labarin yake a cikin joseph a bible old testament za ka gan shi wancan labari ne irin zubin nobel da ba a zuba shi domin ɗaukar wasu darussa ba ba za a ce ba darussan komai ba amma dai ba irin wannan zubin aka yi amma alkur'ani zubi ne na ɗaukar darussa kuma perfection ɗin da ma'ana kamalar da aka dangana wa annabi yusuf a cikin alƙur'ani ta fi labin ɗin perfection ɗin da aka ba shi a cikin bible an ba shi kariya da ƙara mutuntawa da ɗaukaka darajarsa sama da irin yadda aka faɗe shi kamar wani saurayi mai sha'awa a cikin bible ka duba kuma irin labaran annabi nuhu abubuwan da aka faɗa a kansu duk al'umma wai ta kare ba kowa daga shi sai 'ya'yansa 'yan mata guda biyu wai saboda a samu al'umma ya kwanta da su suka hayayyafa don haka kenan a ce duk sauran al'umma da aka hayayyafa ta hanyar wannan incest din duk wannan a wancan sannan aka faɗe shi amma a ƙur'ani irin nazaha da kuma siffofi masu kamala ta ɗan adam dai da za a samu da Allah maɗauke siffanta annabawansa ba za ka same su ba sai a cikin alƙur'ani to a ina manzon Allah sallallahu ya haɗu da waɗancan annabawan suka bashi waɗannan labaran da suka fi na inda ya kwafo ɗin gaskiya idan kwafowar yayi a kun ga wannan zance ne na tabbatar da cewa ƙarya ne manzon Allah sallallahu ba kwafowa ba shi yasa bai iya ma kofowar ba bai iya a lokacin da aka saukar masa da alƙur'ani bai iya wannan karatun ba bai iya rubutu kuma wannan shine da ma fa'idar a tabbatar mana da wannan zancen cewa ga yadda yake don haka kamar annabi sallallahu alaihi yana cewa ne waɗancan mutane da suka bo muku annabawan nan da annabi Musa da sauran annabawan bani Isra'ila to sun zo muku ne daga Allah suke da gaske to wannan shine ma'anar musaddiqan limama aku kamar ana kiransu ne ku gaskata waɗannan annabawan annabi Musa gaskiya ne annabi Isa gaskiya ne annabi Yusuf gaskiya ne annabi Yaqub gaskiya ne yadda kuka faɗa aka faɗa muku a littafan nan to mutanen gaske ne they were historical an same su a tarihi ba tatsuniya ba ce an fahimci abin yawwa kun ga wannan yana cikin ma'anonin ne musaddiqan limama ba ana nufin the whole of the information duk abin da ke cikin bible cewa Allah maɗaukaki yana gaya mana cewa alƙur'ani ya gaskata komai a cikin bible ba haka ake nufi amma ya gaskata wasu abubuwa da suke tare da ku ku duba bayan maganar da na ambato mana ta ibn ashur cewa hikimar rashin fadar cewa babba a ce musaddiqan littaurati kawai ba anan an fahimta bayan ƙarin wannan shi kan ma ba iya maganar taura ba da iya a taura aka faɗa da an tsaya wasu ba su shigo ciki ba a'a an taƙaita don a nuna ba dukkan littattafan ba ne ma a wani abu ne na abin da ke cikin littattafan shi sa aka siffanta shi da limamu kudu an gane kuma ko juz'iyya ce ba duka gaba ɗaya ba tun da dai a hannunsu take ai a hannunsu take an gane abin da ke cikin littafan dangane da maganar annabawa ai yana cikin abin da ke limama aku abin da ke ciki dangane da littafai yana cikin abin da ke limama aku don haka gaskata shi ya zo a cikin alkur'ani cewa annabawan gaskiya ne kun gane wani kuma ku fahimta an gane hmm abu na uku sannan a cikin alkur'ani Allah maɗaukaki ya bai wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama siffofi na Allah bayani akan sunayen Allah siffofin Allah ayyukan Allah yadda Allah ya halicci sammai da ƙasa wanda kuma waɗannan abubuwan tabbatar wa Allah rububiyya da Unuhiya da asma'i was sifat duk waɗannan abubuwan akwai su a cikin babi akwai su a cikin littafan da suke hannun Yahudawa da kirista za su gaya maka waye halittu sama har da zancen halittar sama kwana bakwai duk yana na kaga zuwan Alƙur'ani ya faɗi wannan abun ai kaga gaskata wannan information din ne cewa shi cewa shi ma da gaske haka yake duk da cewa sun allaka wani abu da yake ba gaskiya ba a wannan gefe musamman dangane da abin da ya shafi halittar sun dangana wa Allah hutu da makamancin wannan kuma da zamu zo mu magana akan abin da yake eh, da alaka da asabt don haka kuma sannan bayan maganar di, akwai usulul shara'i abin da ya shafi cewa shari'a Allah ne ke saukar da ita ta hanyar annabi a kira mutane mutane su yi imani da wannan annabin kuma su samu tsira to duk ta fannin da aka saukar suna da alaka da wannan mutum akwai maganar kuyi akwai maganar kar kuyi a cikin shari'o'i duk da akwai bambanci tsakanin shari'ar da ta zo a cikin alkur'ani da shari'ar da ta zo a hannun yahudawa da kirista amma da duka sunansu shari'o'i wasu a cikinsu akwai taharifi wasu kuma suna nan yadda suke to kun ga dai abin da yake faɗa a nan yana tabbatar da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa innal anbiya'a menene ikhwatun li'illat cewa su annabawa yan uba ne ɗan uba ne su ubansu ɗaya shine tauhidi amma uwa kowa uwarsa daban shine shari'a shari'o'insu ta ɓangaren halal da haram kowa daban amma tauhidi ɗaya shi yasa dukkaninsu sunansu sunansu musulmi dukkaninsu annabawan Allah duk musulmi ne babu ba yahude babu kirista annabi Musa ba bai yahude ba annabi Isa ba kirista ba yawa malamai ne annabawa ne Allah ya zaba ya fifita su akan sauran jama'a ya ba su sako su kawo mutanensu su yi imani da su kuma kasancewar sun fito daga banu isra'ila wannan ya nuna an aika su ne zuwa ga banu isra'ila annabi muhammad sallallahu alaihi kuma shine annabin karshe Allah madauki ya aiko shi ne zuwa ga al'ummar duniya baki ɗaya har duniya ta tashi shi yasa fa'idar dama a samu irin wannan zancen kenan a rika biya wa su ahlul kitabi ku zo ku duba a cikin littafin mu al-Qur'ani an ambace ku a ciki an faɗi sunan littafin ku an faɗi sunan annabin ku ina ce ko wannan ya isa musulmi su samu respect da girmamawa ne daga yahudu da nasara kuma ku gane zancen ba maimakon su ce ƙarya kuke yi kwafowa muka yi to a zo a yi zube ban ƙwarya mana a duba a gani me aka kwafo a ciki me a ciki babu zancen wani kwafi amma daga usul ɗaya suke ginshiƙi ɗaya ne fi da su min mishkatin wahid kamar yadda annajashi ya gaya wa ja'far ibn abi talib a cikin lokacin da suka je hijira ta habasha ko a cikin tattaunawa da ya karanto masa alkur'ani yace lalle wannan abin da kuka karanta da abin da annabi isa ya zo da shi min mishkatin wahidin daga wuri ɗaya suke saboda ne duk mutumin da ya karanta asalin zancen zai bi abin iri ɗaya ne an fahimci abu iri ɗaya ina nufin saƙo ne daga mahalicci mahalicin ne Allah ne ya zaɓa annabi ya bashi annabin ya zo wa mutanensa ina sai shine wannan abin da ake nufi kenan a dunkule to wannan ita ce fuskar musaddiqan lima ma'akum ba ana nufin musaddiqan li kulli ma'lumati mudawwana fi kutubi allati ma'akum ba haka ake nufi kun ga nan zancen yau ba ana nufin ah, alqur'ani yana gaskata dukkan abin da aka rubuta a cikin littattafanku ba domin ba kowanne daga cikin waɗanda littattafai yake a gaskiya ba ɗari bisa ɗari an fahimci wannan dai ya insha Allah to Allah ya samu dace mu karanta abin da malam Abdulrahman ibn Nasir ya ambata a littafin sa kafin lokaci ya kure malam Sa'di yake cewa ya amuru ta'ala ahlal kitabi Allah ta'ala yana umartar ahlul kitabi min al-yahudi wan nasara yahudawa kenan da kiristoci an yu'minu bir rasuli muhammadin sallallahu alaihi wasallam su imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma anzalallahu alaihi min al-qur'an al-azim kuma abinda Allah ya saukar masa na al-qur'ani mai girma al-muhaimin ala ghairihi wanda shine mai hukunci mai shaida akan waninsa shine ne ma'anar muhaimi mai shaida ma'ana shi zai ba da shaidar cewa abu kaza daidai ne alƙur'ani shine almuhaimi wa muhaiminan alai wa shine mai ba da shaida akan sauran littattafai kun gani kenan shine ne dama aikin nasa daga ciki shine musaddiqan lima limama fi hadhihi aljuz'iyyat eh sannan yawa muhaiminan almuhaimin ala ghairihi من الكتب السابقة تفكير التفايد سكا قباتا الذي صدقها هو التي صدقها هو حقيقة أبوه التي هو دوه أنا شمي بيدي من أبو نافع الذي باحك بي من شمي من الكتب السابقة أي التي يكمل التي صدقها ود القرآن يقفكتها سوء نعم allazi din ne to ba ka da aure na eh. ko auren ku allafi ku eh. ni kuma nan babu ma kadi din kawai ya sai yasa allazi saddaqa ma'anar da ta bayyana cewa alqur'ani ya gaskata waɗannan alkutubu sabiqa fa innaha akhbarat bihi domin waɗannan littafai sun ba da labarin shi alƙur'anin da kuma wanda aka saukarwa alƙur'ani falamma waƙa almuhbaru bihi kana tasdiqan lidhalika al-khabar tunda abinda aka bada labari akan san yazo ya auku cewa wani annabi zai zo a wuri kaza a wuri kaza mai kaza kaza mai kama kaza mai kama kaza kuma yazo ya auku kamar yadda yake to ai kun ga kenan wannan zuwan da yayi Qur'ani ya gaskata wancan abin da aka faɗa daidai ne abun ci abun lidhalika al-khabar wa aidan fa innahum in lam yu'minu bi hadha al-Qur'an kuma sannan in su ba su imani da wannan alkur'anin ba fa hum lam yu'minu bima fi aydihim min al-kutub kun gane wannan shi ma mun faɗe shi idan ba yahudi idan kirista idan ba yahudi ya ƙi yarda da injilar annabi isa to kun ga kenan ai bai yarda da annabi musa da ya ba da labarin zuwan annabi isa an gane hakanan idan kirista ya yarda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka haddaba Yahuda da Kirista da Yahudi in suka yarda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka karyata shi to sun karyata annabi Musa sun karyata Jesus saboda annabi Musa da annabi Isa duk sun ba da labarin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alal aƙalla a cikin rubuce-rubucen ko littafan da Allah ya saukar na asali an gane wannan hmm. ko yanzu din a cikin wasu daga cikin littattafan da haka kawai saboda rinto coci-coci suka haɗu suka yi ittifaki kan korar waɗannan irin littattafan irin su gospel of barnabas hmm? yana nan fa yanzu an samo shi kuma an buga shi kuma a cikinsa akwai sunan muhammad sallallahu alaihi wasallam amma da gangan ƙememe mutanen nan sai haka kawai tun da kun san yanzu ba wani abu ne christianity ba amma institutions na church abinda church suka faɗa shi ne christianity not what is in the books abinda ke cikin littafi wani abu ne daban wasu ma ba sa ma karanta wasu ba su ma fahimci ne ke ciki wannan ba suka bane ba zargi bane ake musu Waki wani ne hakikanin abu shi yasa zaka ga waɗanda suka karanta waɗannan littafan sosai to in suka zo karanta qur'ani za su kai wannan abun similarities din ba haka kawai suka go ba eh kawai na maganar source din ne guda daya daga wurin mahalicci wannan dai Allah Allah ɗin nan da ya halicci sama da ƙasa a kwana bakwai shi ɗin ne ya haiko annabi Musa shi ne ya haiko annabi Isa that same God da ya haiko annabi Musa ya haiko annabi Isa to shi ne ya haiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam me zai hana mutum ya yadda da wannan abin da Allah me rikici a ciki shi yasa kuka ga a Qur'ani ake ta musu ya ayyuhal ladina utul kitab kun ga su daban suke da da mutanen maka. mutanen maka ba su san wahayi ba Oh! shi yasa su zamanin sunan su me ahlul jahiliyyah su ma abuta jahiliya ne ba karatu ba rubutu shi nan ba san komai ba sai sahara sai raƙumi sai dabino amma a su da Allah ya so ya shirye su ya zaƙo fiyayyen halitta kuma sai zo musu da labarin rayuwarsu da labarin abin da zai faru nan gaba don su yarda da shi sai kuma ya ba su labarin abin da annabawan da suka gabata suka zo da shi to wa wa'acin da akwai waɗannan mutane da suka yarda da waɗancan annabawa suna nan kuma a madina kaga ya dace a kira su su ma a ce ku ai ba irin waɗancan bace mutanen ba irin waɗancan bane ku mutanen maka ko an taɓa ba ku littafi to ku zo ku yi rizinin mana littafin nan a cikinsa an ce kaza mu ma nan gashi an ce kaza littafin nan naku a cikinsa an ce kaza to anan ma an ce kaza don haka ku fahimci asalin guda ɗaya ne ku zo ku bi wannan annabin saboda ku tsira ina ga in dai ba hassada da kuma eh, bayas na cewa tun da bai zo daga banu isra'ila ba ba mu yarda da shi ba in dai ba wannan ba babu abin da zai hana kirista ya yarda da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam domin shine ya fi dacewa da abi tun daga lokacin da ya zo kuma ya zo da saƙo irin wanda annabi Musa ya zo da shi irin wanda annabi Isa ya zo da shi daga Allah ba za mu iya ƙara kawo lokacin ya kule an gama kawai sai tsayawa to in haka ne ku bar shi in sake gobe gaba ɗaya ko eh tun da ma ba a yi nisa ba mu dawo karanta maganar sa'adi din insha Allah sai ta zama gobe Allah subhanahu ta'ala ya kara mana ilimi to mu hakuri eh, hakan ne zamu bi ga shi lokacin dakatar da karatun ya matso nan da alhamis ko rana 27 insha Allah za ta abin abinda aka samu aka fa'idanta Allah mana albarka cikin sa jini muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa abin da yake na kuskure kuma Allah ya gafarta mana وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك